Abra hatari Nigga M boy Nigga M boy F1 boy F1 boy Yes B boy B boy wawa da kai sai ka ce zaka ja da ni bene artist ni ne nan babban jarumi to tun da na shigo a sun yi sallami all on my fans sun ka kira ni malami in dai da ku ni ba ni da zulumi su ma sun san babu mai iya ja da ni komai zan yi na kanyo shi da ilimi all on my fans sun ka kira ni malami yau ga kan nan gobe ko ga mahallaci yaro biyo ni ka dawo mahaukaci haji ya zo ga na alhaji zo ga naka gayu na ga naku ya mata kuwa ma zo ga nashi gayu na ga naku es B-Boy, B-Boy. Sulo haka nan muka fara ya Allah ba kara asara this na komai ya kara mun yi bulo like nama da kura mubi da SB da mamam da m boy yaro yaro babban kwaro wai because dai ina fasa taro ne nisa ne bisa mubi dan damisa kace kace kai ba girman kai mun dauko ai sai mun kai Move it kai, yaro ba girman kai. If you touch me kai kai, what again what I pass code best muna pay. Taba ni malam da haɗari, magana zaƙi ko sukari, mata na sun fi su ɗari. Ni, ni, ni kamo. My nigga, that's danja no danja sha malan ka ji ka haura ja dandana sai ka gane kanka in ta ɓace ka gane kuranka of of of kawai za ka ji kanka ka yi biyayya a baka hakinka eh? wannan bikin danja ko baka ja ba idan ka zai ja in in ma ga dan zo ka ja ko cikin kwalo ni na fi son ja ya goya kayi mugun naɗi kan honi a hankali za ka ja haka ka kai ni kafiya garan launi launi kai ko wiwi dauri dauri ko ina ka je an sani gaji gaji dan shege yaran ne am killing da ko da a tsaye na ja ka ja ka kasu tsaye na san ganja na sama da ka ji wuta tsakar dare baye from Benetown up to Zuru guy wan barin kida wan barin kida wan barin kida asalin ice shine ganja yaro zo in kana da hujja mu ke ja har wurin leja kilin da bibberi baya ja nayi manka sai ka ce mai manja oh. a gwada mu gani Fresh agwani na fitan lagoni. shagen yaran na mai wuya gani ina murza abun sai sun ce su bani Hausa nike muku don ku fahimta bubbuga sauti la kafinta cikin gari muna da algaita AY tashi tsawon mini fanta na zan kashe kamar su fata ja da baya idan fara kisa bana tsoron baya kilin da bit kamar na jokman